dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun samu zantawa ne da samari da 'yan mata daban-daban dangane da ɗabi'ar sa wando ko leggings a turanci da wasu 'yan mata kan yi wanda a ganin su burgewa ce kamar yadda wasu ke tunani ko menene ke jan hankalin 'yan mata masu irin wannan shiga? Suna ganin cewa idan suka sa wando muna ganin surar muna sha'awarsu kuma muna nuna musu cewa in sun sa birge mu suke yi. Da yin mutum ya kashi hijabi babba babban ma har ƙasa zan iya sawa amma sai da in hijabi na har ƙasa za mai ganin wando. sai mace tana son ka za ta yadda da abin da za ka gaya mata idan ba ta so duk da gaskiya take ka nuna mata ma ba za ta ta dauka ba gaskiyan ka ce gaya mata ka san akwai wanda in har za ta yi kwalliya namiji ya ce mata ta yi kyau to a gaskiya ita ina ga a rayuwarta a riga an gama burge ta ku biya mu domin jin yadda hirar tamu ta kasance wato ra'ayi ne muke so mu ji naki akan irin ɗabi'an nan da 'yan matan hausawa suka ɗauka yanzu ta maimakon al'adar da aka san su da ita ta da ɗaura zane ko kuma sa dai kaya dai wanda zaki ga an dai rihe har ƙasa har ƙafa haka so yanzu kika suna sa irin wando jeans da sauransu ta ma musamman ma kika je makarantu ko kuma wasu wurare dai haka zaki ga makamanta zaki ga 'yan mata na sa irin wannan shi me ke ɗauka hankalin suna so koma irin wannan sutura. Ina ga kawai da ya tabbacin da ta ne. a ganin ki sun fi jin daɗin sa wandan kawai shi sa ba su san suka kaura shi ma. Kunya suke ji gare eh, ba ka san dai sa ba duk mace dai mai sanya ka sa wando ta fita da shi a A'a to amma amma mama kina nufin ba ki ganin su akan layi sa tafiya. A ina ganin su sai ma ina makaranta ma kana ganin su kala kala. Amma ke baki taba ke baki taba sawa ba? A'a ina Allah ta ta da dogon wando. Amma da kika sa misali a cikin hostel ko cikin makaranta dai haka. a ina gida a gida ni ba hostel nake amma kina sa an kina gida kenan eh to me yasa ba ki fita ki sa ki fita waje da shi misali ina yadda zan iya saboda me kawai sai ga kamar kowa ne yake kallo to amma sauran da ke sawa su suna yawo su ya suke ji kenan ba su jin kamar su ma ana kowa kallon su ɗinki koko dai suna sa don a kalle su ne ba sa ji sun saba ne ke ba ki tunanin kewa ke ma kika ci gabar sawa wata rana za ta ki saba hannu fita da shi A'a ba na neman wannan sabon. To saboda me ke me nake dalilin na rashin son wannan sabo da kika ci da kuma ba ki. Ko ina so ma ai ba zai yi ba babari na ma za a yi fita da wanda da gidan. To ai masu tura ce ko ko dai akwai wani dalili da wanda zai. Amma kuma dai ai ba ta Hausawa dai Bahaushen mutum ya sa riga da wando ne ya fita haka da gidan mutum ya sa hijabi babba. Babban ma har ƙasa zan iya sawa amma sai da in hijabi na har ƙasa ba ne ganin wando. Alhamdulillah kana magana da Rabiu Shu'aibu Suleiman daga nan Kano, Nigeria. To mara Rabiu muna so mu ji ra'ayinka ne shin a ganin ka wani dalili ke sa ko kuma ke ɗauka hankalin ƴan mata kaga yanzu sun ma daina sa zani sun daina ɗaura zani ko suke ko wani abu sai dai ga wando suke sawa musamman a makarantu. Akwai dalilai da yawa mm. amma dai ni abin da nake gani dalili na farko akwai zamani. Mm. Shi zamani kusan yana zuwa ne daidai da irin mutanen wannan lokacin wannan zamanin. To kuma dalili na biyu ina ganin cewa dalili na biyu shine mu ne muke sa suka ringa sa wannan wandunan. menene na ce mu ne suna ganin cewa idan suka sa wando muna ganin surarsu muna sha'awarsu kuma muna nuna musu cewa in sun sa birge musu ke to ita kuma mace ina ganin duk abin da za ta yi da rayu ne dama don ta birge namiji to kuma ta sa ka ce ta yi kyau ka sa ta ce baka taɓa yi ka ce mata ba ta taɓa yin kyau ba irin ne to kaga dole gobe za ta dinga kaman kana ba ta current ne akan ta ringa sawa to ina ga waɗannan dalilan dai guda biyu zamani da kuma mu maza mu hmm. muke ƙara ba su current ke sawa ne to amma ka taɓa yin budurwa mai sa irin wannan suturar eh to gaskiya na taɓa yi amma ka taɓa sai mata koko dai kai ke ziga ta ta sa don kana gaya mata kamar mu abu da ka hudu yanzu eh to ban taɓa siya mata ba amma gaskiya kusan in ta sa ina gaya mata wannan maganan da na gaya mata wato kai dai ka zuga ta kenan ta ci gaba ta rika sa wando kenan eh to ba zuga ba haka bane amma dai ita mace wata abaci wanda idan ita tana so idan ta yi kwalliya ko da ba ta yi kyau ba ka nuna mata ta yi kyau to sai kaga ita a wannan lokacin kuma kusan ta yi idan ka ce ba ta yi kyau ba gashi ita a kan kanta ta san ta yi kyau kawai kaɗan ce mata da yi kyau ba to sai ta ɗauka da gaske ne ba ta yi kyan ba ba za ta taɓa ganin ta yi kyan ba saboda dama don namiji ne ce mata ta yi kyau kai to kuma namiji ya ce ba ta yi kyau ba sai ta sa a ranta ita kyan ne ba ta yi ba. wato abin da dai ka gaya mata shi take amfani da shi kenan. shi take amfani da shi. to amma yanzu me zaka ce misali game da su kuma sauran 'yan matan da suka ce su suna ganin bai kamata sa wanda irin ko kuma da irin wannan ba saboda sun ce ba al'ada Hausa ba ce ba eh to gaskiya ne shi wando ba al'adar malam Bahaushe ne sai dai a ce namiji ne yake da ma al'adar Bahaushe al'adar mutum ne gaba ɗaya ma namiji ya sa wando amma kuma su waɗannan mata da suke sa wando a bisa kuma sun are wata al'ada ne na wasu mutane suke sawa Sai da za a yi a jawo hankalin su ne mu ɗin dai mu ne za mu iya jawo hankalin kuma su daina to amma za ka akwai sharaɗi guda ɗaya eh sai mace tana son ka za ka yadda da abin da za ka gaya mata idan ba da so duk yadda gaskiya take ka nuna mata ma ba za ta ɗauka ba gaskiyan ka ce gaya mata amma za ka iya gayyata ka zuwa gidanku ta yi daga iyayenka bayan ta sa irin wannan sutura gaskiya ba zan gayyace ta ba sau me dalilin ka ba zan gayyace ta gidanmu saboda me saboda shiga ne ba na duk al'adar malam bahaushe ba sannan idan ka gayyace da gidan ku iyayenta za su ga ɗabi'unta to kwata-kwata ma ba masu kyau bane saboda ta sa wando ta kawo ta gidan to amma kuma kai kake ziga ta kuma kai kuma kince kake huri mata kunne tana sawa eh to ka san su mata ala ayya halin lokacin da kake tunanin cewa za ka gaya musu gaskiya to lokacin sai su nuna ma su ba sa tare da amma idan ka nuna musu kawai duk abin da zaka kai kai dan abiyari mani a sha kiɗa kawai idan ka gaya musu wannan maganan za su iya amfani da shi su ma su ci gaba da abin saboda ko ka gaya musu ma ba lallai ne su yarda da abin da kake faɗa mu. to amma ka iya zaka iya aurenta duk da tana sa wanda misali kuma kana so tana burge ka tana sa za ka iya aurenta haka eh to zan iya aurenta idan har na kasance ni na tabbatar da kaunar da cikin ba tana sawa ne don iskanci ba tana yi ne kawai don kwalliyanta to bayan kun yi auren za ka bata ci gaba da sawa idan a gidana ne ba shi ne kadai zan iya ba ban gane ira gidan ka kamar gida ban yadda ta sa ta leko ba wato sai dai ta tsaya cikin gida kawai da shi eh a gida kawai ta sa ta yi abinci girki kicin waye ban daki tsakar gida duk ta sa ta yi abinci amma daidai da kofar gida ko ta leko ban yadda ta sa ta leko to me dalilin ka na cewa ba za ka yi ta hito waje ba eh to bari bata ta saboda suranta ya fito a wannan lokacin kuma ina ga a wannan lokacin ni kadai ne muharramin ta nake da iko da ita amma a yanzu ina ganin ba ni da iko da ita ban aure ta ba ko ko wani ma zai ce bai ma yi bai ko ba ka san su suna da wani abu guda ɗaya idan ba wai ka kai musu kuɗi ko ka sai da sun zama matan ka matar ka ba za su ba su da iko da ba ka da iko da amma daga wannan lokacin za su ga ai yanzu tun da ka aure su kana da sai kana da iko da su kana da waye kuma ni normally ina so gaskiya ni barin hana matata wai a cikin gida in ce ka ta sa wando ba domin ta sa kana burge amma ka fito waje kaga ta birge wani kenan mai bi ba ni kadai za ta burge ba a wannan lokacin amma a gidana ni kadai na ke shiga za ta burge to ni dai gaskiya a ra'ayina ina ga kawai abin ne zo za a ce da zamani sai aka manta da al'ada aka manta da duk wani abu da iyaye suke faɗa ana ganin kamar idan aka bi zamani to an waye za a ce da sauran to idan wannan ta ga wannan ta yi ko da ma ba ta yi tana yawan ganin wannan tana yi haka abin kaɗan kaɗan yana shiga ranta sai ta ji cewa eh ita ma tana sha'awan ta ga ta sa wando musamman ma a cikin makarantu haka kamar makarantun irin gaba da sakandare haka kamar su university da sauransu sai ka ga 'yan mata suna yawan saka wando haka wasu za su ga kaman idan sun sa a wancan ta saya mata ta wancan ma ta saya mata kyau a wancan ta waye wancan waye ya fi to a haka sai ka ga hakan yana sa su ma su samu ra'ayin saka wando dai da sauransu amma abin da ina ga duk za iya alakanta shi da zamani amma samari da muke hirar su wasu da yawa sun ce idan yan mata suka irin wannan shiga misali in samarin ke ce masu sun yi kyau wasu sun ce saboda ganin fim ne da suke suna koyo a wurin fim da sauransu yanzu me zaki ci game da wannan eh to kasan akwai wanda in har za ta yi kwalliya namiji ya ce mata ta yi kyau to a gaskiya ita ina ga a rayuwarta a riga an gama burge ta to musamman ma kuma a ce saurayinta wanda ko kuma a ce take so ta sa ya ce ta yi kyau to wannan abin zai ƙara ingiza ta daga gobe ma fa gara ta sake sawa a haka haka sai da kullum ma tana sawa to amma a ganin ki akwai wata illa ga irin wannan ɗabi'a ta sa kaya matsatsu misali wando matsatsi haka to gaskiya akwai illa kaga kamar hmm. wasu lokuta musamman ma a cikin makarantu haka ko kuma kamar da daddare ana yawan faɗa cewa wani sa'in hakan yana iya haddasa a yi wa mace fyaɗe kamar an ga ta saka matsatsan kaya a wani guri shuru da kuma 'yan maza a gurin wani zai iya ingiza shi ya ga cewa ya yi sha'awar ya mata fyaɗe da dai sauransu wani kuma za ka ga idan har ta saba saka wannan wando sai ka ga zani ma ba za ta iya ɗaura shi ya ɗauri mai kyau a jikinta kamar yadda aka san musamman ma a al'adar hausa ba za ta iya ɗaura zani mai kyau ya ɗauri ya zauna a jikinta kamar yadda ake bukata a gama ta ɗaura zani ya sau a ƙasa ya fito ba sai ka ta ɗaura zani yana ɗangalewa saboda bata saba ba kuma mace ya kamata a ce ta iya ɗaura zani da dai sauransu tun da lokacin da kike jami'a ba rika sa irin wannan ba saboda na san dai kaman an ce ruwan dare ne gama duniya a jami'a kusan kowa na dan kwatanta abin ra'ayi ne a gaskiya ni tun da na shiga jami'a har na gama ban taba ra'ayin ka wando in matse in fita ba gaskiya ban taba wannan wannan ra'ayin ban taba samun shi ba to ina na saba da zuwa fati fa me saba wannan da zuwa fati to mutumin da bai sa wando a cikin makaranta ba ma ai kaga zai yi wuya a ce zai iya samun tunanin ya kai kan shi gurin fati ko irin fatin na makaranta da ake yi na kawaye abokai haka wanda ake yi tsakanin abokai kawai a cikin makaranta ki taba zuwa ba ban taba zuwa ba amma kuma inda har a lokacin zan je kamar kaga akwai fatin da ake yi na murnar gama makaranta na murna an kammala karatu za a yi fati to wannan fatin ba lalle ne in yi sha'awa in saka wando ba zan saka kayana na mutunci yadda na ga cewa eh a matsayina na Eh, yar arewa ko kuma in ce a matsayina na musulma zan saka kayana na mutunci in je gurin in zauna inda mai wandon za ta shiga ni ma zan shiga ba da ra'ayin nan matsattun wando in je in shiga in zauna a cikin mutane. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa nake magana? jarabai kana magana da fadama su eh, a nakar ai me yasa yan mata yanzu suke sa wando kaga an sa jeans an fita maimakon irin al'ada bahaushe ta da a daura zani ko kuma dogayen kaya ko suke sai ga yanzu an kuma sa jeans me ne nakar ai game da wannan kasan ba ta rada ɗaya ba wasu suna sawa ne saboda adi. Hmm. wasu kuma suna yi ne don ra'ayin kansu ba wai adan ne kawai suna yi ne da wata manufan to ko wani zai gan su ai gashi su da ta fito zai yi sha'awar na ma haka take so ita wasu kuma kawai suna yi ne saboda ado wata je su dawo ba wani abu bane sai ne to kai kana da ka taɓa yin budurwa ko kuma kana da budurwa da mai sa irin wannan sutura ka san ba ko ciki za ta ke sawa za ka tabbatar tana sawa hmm. amma na yi abu da biyu ma ne suke sa wando na amma in sun sa wando ba wai irin karamar riga suke sa haka ba hmm. irin ina after dress nan da ake cewa eh zulumbo dogon riga ke nan kamar eh after dress na kai gaskiya ni dai wanda ɗan haka suke ba sa fitowa da shi haka gaddaddar haka da riga da wando gaskiya amma sun taɓa burge ka irin masu sa wannan riga da wando din misali ka ga masu akwai wani wani adan zamani da ake namun ta da suke kiran shi ka ga an ɗaura su ma baya ka san situation baya ne baya kasancewa wani lokaci irin ga ta yi kyau kuwa amma akwai lokacin da wata in ta sa ma gaba ɗaya ma za a ga ba kama ma kamata ma da su Ina yi mata kyau gaba ɗaya sai ta to amma kai za ka iya auren yarinya wadda ke sa irin wannan kaya misali? Masha Allah gaskiya zan iya aura in na yadda da ita tarbiyyar ce a take in tana sa wani abu tana sa wani dan isan ba is normally so ado ba wai tana sa saboda wata manufa ba zan iya auren ta haka. To bayan an yi auren kuma zaka bata ta cigaba da sawa? da dai misali ka gane cewa halinta mai kyau ne ba tana sa don wata manufa ba ne? A gida ba? A gida kawai ba za ka ne? Zan bata ta cigaba da sawa a gida amma ba ta ke fita da shi irin outside irin fita irin dubiya ko wani waye ba ai ba girma eh, saboda me to me dalilin ka na sai ga an fara sai ga an fara maganganu ko a dangin ka ma ta ka je ka aure mara tarbiya waye waye waye waye to idan ta magana amma idan ka tabbata gidanka ne kai sai ita Kun wani zai shigo sai ya nekin kofa sannan a zai buɗe kafin nan ta koyi jadi da samun ta sa ba zai ganta a situation inda kai ya kamata ya ganta ba to amma ka ka tabbatar da halanta mai kyau ne kanka aure ta kuma ka san tana sa wannan wando kana ganin ba za ka iya barin ta kawai ta cigaba da sawa ba wata matsala ba shi ne yake ma a iya gida ba gaskiya ba zan yi tana sawa ta fita da ki ba ka san fitar da ɗaya ke a wurin mace shi ne zai sa wani gani ta ja hankalinsa kura mata aure ke bi ta a layi gashi kuma ba mai kauna kwarto ah, Nasiru Raji Dere muna so mu ji ra'ayinka ne misali a game da muna so mu ji ra'ayinka ne a game da yan mata masu sa wando yanzu za ga yan mata hausa maimakon a ɗaura zani ko kuma a sa suke dogo a ƙasa sai ga yanzu wando ma ake sawa irin jeans din nan ko matsatsi eh. to me ra'ayinka a game da wannan wanda lili ke sa kake ganin suke suka shiga irin wannan ɗabi'a gaskiya ni a ɗan hange na da na gani kawai dalilin da ya sa suke wannan shiga yawanci ganin fina-finai haka cin da suke yi to abin suna ganin yancin haka suna sawa abin yana ba su sha'awa shine gaskiya nake da suke imitating din shi ma suke kira su gada amma ka san mu a al'adar mu ta mu za a ce bahaushe ko kuma al'ada ta dan hausawa ko hausa fulani wannan ba wai al'adar mu ko ɗabi'ar mu ba to amma samari da sun ce abin na burge su su ma don haka suna ganin budurwa ta sa wando ba wani abu ne in dai halayen tana da kyau su a wurinsa ba wani abu ne ba eh, kai me zaka ce game da wannan eh, gaskiya mu ka kula al'adance da al'adar mu da addinin mu wannan ba daidai bane saboda idan mace ta sa wando especially irin jus aka za ga ya tsane ta su da cikin ta ya fito to na namijin da yake na kirki ne mai son wannan matan da aure ba zai tinkari inda take ba duk wanda kaga ya tinkari inda take ya je gunta to gaskiya ina ganin shi ma dai ba wai nazari bane kuma bai je kuranta domin da niyyar aure ba kawai ya je ne da wani fasinar bukatarsa saboda duka wanda yake son ya aure yana so ya nemar wa ‘ya'yansa uwa ta gari kuma duk uwa ta gari ba za ta yi wannan shigar har ta baro cikin gidansu ba ta fito titi ko ta fito wata ko za ta unguwa da yawancin matan za ga daga gida ba ta iya sa wannan jins su fito da shi da sai sun fito haka ko unguwa ko kuma dai sun je gidan kawa ko kuma daga gida an sako wani an zo hanya a tsere. ka taɓa yin budurwa ko kawa mai sa mai sa irin wannan sutura ban taɓa yi ba amma dai a school da haka yawanci tun da ni na fi kano yawanci za ga yanayin akwai mutane individual differences daban-daban wasu za ka ga shi dama al'adar cike da ɗabi'ar su amma gaskiya yawancin hausawan mu kamar yadda na gaya ma ba sa yi daga gida sai dai in sun fito waje su kai ba su irin burge ka ga sun burge ka in sun yi irin wani shigai a ni gaskiya ba sa burge ni saboda gaba daya a duk inda kake kamata ya ka ringa daraja kanka ka daraja al'adarka da ka ringa hangen kai daga cikin wasu al'umma ka fito Dausi to malama Firdausi a ganin ki wani abu ke sa wani dalili ke jan ra'ayin yan mata Hausawa na sa wando ke ana sa wando kamar irin su jeans da sauransu mai kuma zane da aka san da shi ko kuma siket dogo to ka san abu ne kowa da irin ra'ayi to wani sai ga ka san yanayi ya canja za ka ga maza mata an sun sa irin wannan kayan kamar maza ta kamar in ta fita waje za ta fi yin kasuwa ake cewa ni ko me shi sa wasu suke sawa wasu kuma ra'ayin su ne kawai dama tuna ka suke amma kasuwa kamar yaya kamar me zan ce kamar mutum ya kasa kaya kamar irin zai ta yi samari haka sai ra'ayin ta ne dama in ta yi a ya fita za ta yi kina ganin wannan ma ba zai sa samari su guje ta ba saboda sun san cewa ba ainihin al'ada ai ya danganta ai ka san mazan kala biyu ne akwai wanda dama auren ki ne in kina yi zai iya sa ki gyara akwai kuma wanda dama ba auren ki zai ba kawai dama ki dan zuwa a yi hira ne ya tafi to wato 'yan matan ma akwai wanda ainihin ba sa son samarin da su aure su masu neman hira kawai suke nema kenan dama mana akwai ma ai aikai ma ka sani ba sai na faɗa ba ai kala ne akwai na aure a ga wanda kuma dama ka san ma ba auren ka je amma kin taɓa kwatanta sa wannan wando a gida misali ko a gida a'a ba na sawa na ma kina da kawa da take sawa ko kuma kin taɓa haɗuwa da kin taɓa kina da wata kawa mai sawa ko kin taɓa haɗuwa da wata wadda take sawa gaskiya wallahi ban sani ba ni dai na ko biki za mu je ko unguwa ka dai kayan mu muke sa a tamfa ko le saka ko sadda. amma kin taba ganin wasu ko akan layi sun sa sun sa sun yi irin wannan shiga a ga shi nan ana gani ma a unguwa ma ga ga yayan Hausawa musulmai ma suna sawa kaga ko sai sun fito daga gida ma suke zuwa su tafi wani gun su sa ko ke abin bai taba baki ba a gida suke sa ba sai sun fito wani kuma bai taba baki sha'awa ba baki ganin cewa misali zamani ne yasa haka a'a gaskiya bai bani ba kawai burge ni ba ma waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.